السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين wannan shi ne littafi na hudu a cikin littafan da aka yi alkawarin za a karanta su a cikin wannan daura kuma shi ne littafi na ƙarshe insha Allah subhanahu wa ta'ala da za mu karanta a yau kitabu al-iman wa ma'anihi wa sunanihi wa hikmanihi wa darajaته na babban malami al-imam abu ubaidi al-qasim ibn sallam al haram rahmatullahi alayhi wanda ya shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam mana albani rahmatullahi alayhi ya masa tahqiqi shi ma yana ɗaya daga cikin littafan da bala albani ya ta hake, kusan a lokaci ne duka waɗannan littafan shi ma mala albani ya masa hake. sannan kuma wani albani ya mana gata shi ma ya kawo targamar kuma targamar ta sai ɗan tsawaita duk da ɗaya daga cikin wannan zamanin da ya kafi da lissafin sa al'amwaya a lissafin doktor muhammad imara ɗaya daga cikin malaman azhar ya yi kafi da lissafin al'amwal na al'imam abu ubaidin al musalla to a cikin wani mukaddimar yake faɗi yake cewa yana ganin targamar da ya kamata malamai magabata wanda kusan suka rayu da ibn sallam masa ba su masa har yake da wata ibara haka yake cewa علومه كثيرة لكن تراجمه في كتب العلماء قليلة yace ilmomin wannan malamin suna da yawa amma tarjama da malamai suka mata a cikin littafin su ya kaɗan shi saboda da ya ka shiga wani fanni baka samu wannan malamin yana da littafi wani malami ne magmuri magmuri fada'i falalolinsa ga ɗaliban ilimi sun boye an ka dawo a cikin ilimin hadisi yana da littafan hadisi da yawa daga cikin littafan ta shahararru akwai garibul hadisi yana da daga cikin malaman farko farko da suka rubuta littafi akan garibul hadisi wato samun na hadisi yana da littafai a ilmul qira'at yana da littafai a ciki الإمام الذهبي يشي للتاسع على أموال من أحسن ما كتب في الفقه هنا مجانا لي أثناء الفقه والاقتصاد كمان كتير كندي فن فن كندي في المسلمين يرد فن أقول لتاسع في الفضائل والبحاء التاسع من البغي التاسع من الفائد في ما سيوا da wasu littafan ga sunan da shi malamin ibn sannan malami ne a lura malamin lura ne matuka malaman lura suna komawa zuwa gare shi to ga yanar malam albani ya ambaci tarihin sa sai mu karanta mu shi ne ya ce da shi kan malamai ya ce huwa abu ubayin suna da jiya هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي الإمام المجتهد البعض اللغوي الفقيه صاحب المخلفات ثم جاء بالله أبو أبي الكنية خير أما سنة القال بابا تكون سنة السندع تدعى الأستاذ الدكتور محمد الإمارة ياتي مع معلمين بس الترجمة اليوم يا مالك الذهبي يا مسعدني جاء الإمام الذهبي إلى الدنيا وجدت من شاكي يوما هنا ما تترجمها تسير على المبالغة kuma ya san duk wani abu da kake nema a game da al-imam al-qasim bin sallam abu ubayd al-harabi rahmatullahi alayhi gaskiya to daga daga cikin tarajin da aka masa wadanda suke masu kyau akwai na siyaru alamin mubala na imam sa'ad ba قال الباني يسي أبو أبي القاسم بن سلام البغدادي الإمام المرشدي ما الذي المرشدي الوعد في كل إذنه اللغوي الفقير ما له اللغة ممثل الفكر فاهم المصنع عادي من هنا من التقويم ايه وعيه نريد الحراء هل ما يجيش أبنون حرام حراء إنما قراتان جمون قراتان الإمام الإمام يقول في الحمد يأتي مرحب البلدان يا بعد تاريخ جريح حتى تسقوه كلهم مدي يتقف الفاشل في الحراء في سيد الحج فتح حراء راء دهاء لتبت هذا أمس مدينة عظيمة مشهورة يتشو ولبني من فضع كما سنة الشهر الذي من أمهات مدن قرآن لدينا مسلمين لدينا مسلمين برعاني من يمن ينبوها التعب من يمن ينبوها التعب ya fadi yake cewa lam arabi khurasana inda kauniha في سنة سبع وتسعمائة هجرية مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم ولا أحسن ولا أكثر أهلا منها يتسيدو كثيرا نزغنا أجل شي يقول الحموي دا ما مكي وانتم وانت تسير وانتو أكم بلدان وكي سنفيا هذا أقول من بسودكم akwai ilat ibn bafuta ilat ibn bafuta ibn bafuta ban masanin geografiya da tarihi duk da yamu ma da ibn taymiya ƙarya mai kyau ta ba Allah ya farka samun dukkan ya faɗi wasu miyagun abubuwa idan da ta su ce ibn taymiya ya faɗi ba daidai ba ne to duk za ka ga mafiyancin malaman da suke rubutu akan abubuwa cikin yawo ku shiga can ku shiga can su har ta to shi ne yake lokacin da na biya hara ni a shekara ta ɗari shida ban ga gari wanda ya fi girma ya fi haɗi, ya fi yalwa ya fi kyau ya fi yawan mutane kamar hara ya ce fi haɓar da fi mutafiratun wani yawon gairizatun gajiratun kai wa khairatun kafiratun ya ce a garin akwai lambuna masu yawa akwai ruwa ruwa masu daɗi sannan akwai alkhairai masu yawa mahshuwatun bil ulama sannan ya rinci ke da malamai wa mamnu'atun bi ahli al-fadl was-sara sannan kuma garin ke da mutane masu falala da daraja da dukiya shi ne ce wayo wa wa kai wayyo وقد أصابها عين الزمان ونكبتها ثوابت الحدثان وجاء الكفار من التتان فخرجوها حتى fi في خبر الآخر yake amma duk da wannan siffanta wata na yi Allah ya jarrabu wannan gari bala'i ya tsoka a garin tatar sun shigo garin sun yi fata-fata da shi har garin ya zama kabar tani a shekara ta ɗari shida da sha takwas kaga tsakanin shigar shigar shida da wannan bala'in shekara takwas ko الشتيرة الشتيرة مو مشاعر يستخدم الشتيرة مو مشاعر شيء شيء الشتيرة تدري شيء الجبار عاوزين تقولون الشتيرة تدري شيء الشات ولكن هنا تدري شيء هو هو الدفاع فوق الشيء فوق الشيء فوق الشيء مجاني لا نعم. والوالد هنا تبقى تقرين هنا بخواتين سوى حرات أرض خذبها واسب ونبت حل الفاء والنرجس ما أعد منها إلى غيرها يخرج إلا بعد ما يفلت يتي حراس الأرض يتي كاد جنون حرا جنون سوء الإمام القاسم بن السلام أبو عبيد أرض الخصف هواسه يتي كاد جنين يمد دوسة يمسل يلوع ونفض حل الفاه ون sannan garin suna da لولا أبدأت da ake ce mishi allufa أكل من زيادة في المدفع سكن شيء تفاهم جين هي خبادة أفضل الأكيرة حدثت هي خبادة أفضل سنة شيء تفاهم جين هو أنا ما يدش ممكن يجاكيه ما أحد من هذه لا غيرها يخرج إلا بعد ما يخدش وانت خجاشي لقد ان يأخذها to bala'i ne kama shi Allah ta shan musulmi amma in ka shiga jirin nan baka fita saboda zaki kamar zaki wani malami shi ma ya yi garin yake to haratun haratun harattu maqami bi hadi shatta fadani hal wa qira nasim ash-shimal wa a'lamuha wa a'lamu jizla li hatta ya bidiga to shine haram garin ولد بحراء an haife shi a garin hara shekara ta ɗari da hamsin da bakwai ɗari da hamsin da bakwai wa kana abu abubuwa abdan muhimmiyar da ba'a da ahli hara babansa ya kasance ba wa ne baruni kaga ba ba da rabi ba ne bane abubuwan mu wanda mu ba larabawa kun san wannan gina mun gaba gabaki ɗayan su wanda ba larabawa suka ɗauko shi kowane fanni ya shi akwai kisar da ake bada wajen ranar shahu na abdullahi yana ɗaya daga cikin kula fa uban ya umayya mai kula da ilimi ya zo ya zauna a majalisin ana fada sai ya ce man a'lamu ahli al-ardi bil qur'ani yau waye kowa sanin al-qur'ani sai aka faɗi sunan wani sai ce abu wa minna aw min al-mawali kajin lillah aw min al-mawali yace namu ne ko nasu namu larabawa ne shi ko ko nasu ne ajamawa aka ce min al-ajminhum ai na ce eh haka sai da ya tambayi ilmu ma sun kai wajen goma sha biyar da ake da su a lokacin wanda duk da ke a ce ba larabawa ba ne sai ce ga haɓar ajamu da ilmi wa ba ta rasu da arabi shai'a ajamawa sun fashe ilimi musulman laraba komai ba to da kada ka take da ke ke ba larabi bane laraba suna sun suna shan shisha Allah shi ne tattu wallahi mutum sun da shisha suke sha to da ka kasu ba da kai da kake da kuru أنت جوني أبدا أخذ بك كبا وأخذ بك الوكا مين ملا أكبانا أشي مجد أنا بعد لابان وانا دا سلا بان شيء أنا الله كبر جمعة أشي وي ولا أجيبونا والله أنت أولا تسير نجي يتشيرونا بأمي أعلمي نجوانا shi ma ba da larabe bane ba dan can irin kasashen nan ne da tsari dan kasar har yanzu a kashin Rasha suna da kashin bakin mulkin rashi wallahi ya zo ya kalli wani ya ce masa wai wai shi dai bai ce wa wani abin goga ba wai wai wannan hada tawaya أظن أنه من سبب شدة الحرارة في بلادنا والله أحسب أنا أتاكي ما أتي وانا وذا هذا أتوقع إلى بقول أبعد a Na aka yi wannan ba labari aka ba to ki kudu da ke gara yawwa ba su da a baka komai to da ka baban shi ba muni baban shi ba muni ne ka ga an ce mum ko dai ka ce dan turkiya ne shi domin tun tana da daga cikin kasashen ruba ruba tun a lokacin ko kuma kai tsaye kamar da shi kai can asalin kan ya ba sai yanzu suna da wasu ba سمع جماعة من الأئمة الثقات يا يا كتب حديث يا سورة حديث كما لم يأمن مثل سفيان بن عيينة لقد كتب الإمام سفيان بن عيينة بجم مالك وإسماعيل بن عليا إسماعيل بن عليا ما رأيك في أكيد أنك تجوا بريء كيدا أبواب جمال والمكينة وكرم على المكان ويزيد بن حارون يزيد بن حارون ما لم يسمع ويحيى بن سعيد القطان هذا في تاريخ دا الإمام أبو هيثم من لا تذكر ابا لم يجيب الزعام عن بشر سفيان بن عيينة لقمة ليحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي في تاريخ أنا وعماد بن سلمة لحماد بن سلمة داني توفي حماد بن سلمة لحماد بن زيد وغيرهم لمكة من الشمس وحدث عنه الإمام الجاني سلمت كبشون المعجرين ثم أفعل الإمام الجاني الإمام الجامعي قادم السنن بصائب المسند أعطي الإمام الجامعي السمر الحنيف شيء صاحب السنن عبد الله بن عبد الرحمن الجامعي السمر الحنيف وشيء أكيد مع الإمام عثمان الجامعي بن مسند شيء مسند جيد صاحب العقيدة شيء كما وانا شيء شيء صاحب السنن وأبو بن عبد الدنيا والد زماني جاجبان بن عبد الدنيا الزمن على الشباب اللي في الشيعية وأهل اتفنت تشهد له اتفنت سنة بس الشيعة وعلي بن عبد العزيز البغوي بعد بغوي له من ومحمد بن يحيى المغولي وآخرون وسوس هو أنه المهاجرين قال الإمام إسحاق بن راهويه ورهويه ko rahawai ko rahawiyya ko Allah yuhibbul haqq al-imam ishaq ibn rahawayhi sa'an al-imam ahmad sahihi yana da mazhabi amma mazhabin sa na cikin yana da al-mazhabi da qaida sai dai za ka samu maganganun sa a cikin da kai irin mazhabin al-imam ibn jarir al-tabari mazhabin jina da sunan yana da asma amma akwai akwai da sunan nan a cikin da kai yace Allah yuhibbul haqqa wallahi Allah yana son gaskiya Abu Ubayyin a'lamu minni wa afqa wallahi Abu Ubayyin ya tini iblis wa tini sanin Allah yana son gaskiya to da ina faɗa muku Abu Ubayyin ya tini iblis ya tini Ishaq ibn Rawi ya faɗi wannan magana قالكم وقال أيضا نحن نحتاج إلى أبي أبيد وأبو أبيد لا يحتاج إليه موسى لمقاتل أبو أبيد أبو أبيد لا يقاتل نبقى كم مجانا سبا كما تهو سمين لدوكا كم مجانا يحكي mu ne nake shi yake da abin da zai ba mu ba mu da abin da zamu ba shi kun gane shi yake da abin da zamu nema a wajensa mu ku ba mu da abin da zai nema a wajen mu na ilimi وقال أحمد بن حنبل وقال يا يبنسى الإمام أحمد يمن قال كشي هلوك شين يتنا تكاسو وجرى أكيمي أجاء الإمام أحمد يا يا بارد من يا أكو كيواني هو يشهد لك هو يشهد عليك إن كسابوا الإمام أحمد يبيك وشيك لك كاواني يجي أبو أبي مستاب وهو يزداد كل يوم عليه يجي هذا أبو أبي والله بالضمان لي وهو يزداد كل يوم خيرا كما قول يوشي الهير سقال وايشي بار هو بعض وسئل يحيى بن معين عنه أنت تنبي بن معين أجمد الإمام أبو عبيد الخاتم المستسلام رحمة الله عليه فقال الجيش أبو عبيد يسأل الناس يسأل الناس عنه يزع أبو عبيد يزع كم بين مكانه كم هذا الشيء ها هل في أحد كم بين مكانه كم هذا الشيء ولا لو من تعليم فلان يسأل الناس عنه وهذا من ذا وأنا كم بين وهاي الشيء كم يزعنا جيش يوم كأري وتفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو تفرو في أول sai shi أبو بكر gumi يسأل الناس عنه an أنا أبو بكر gumin ne za a tambaya وقال أبو داود الثقة معمون الإمام أبو داود الثاني يشي أي أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة معمون عم تشين يقوم أبن نعم. يدع كنت يقول ما قال الذهبي al-imam zahabi ya ce man nazar nazara min kutubi abi ubayyi tun mutumin da ya ladabi ya duba da safan wannan babban malamin alima makana min al-hijji waje ne. to zai gane matsayinsa a cikin ilimi da haƙiya wa kana hafidan lil hadisi wa ilmi sannan mahaddacin hadisi ne da illolin hadisi a ce ka san ilmin hadisi ba kowa ke sanin ilmin hadisi domin sai an ta hawan ma ya har mutane sun fara aiki da hadisin kawai sai wani malami ya kullo da sauri sai ce wannan hadisin da kuke aiki da shi akwai damuwa akwai matsala eh akwai matsala sai ce ai kaza da kaza da kuskun sa ga yi kawai sai fito aliman bil fiqh wal ikhtilaf sannan su ga mai sannan ya san sabani na fiqh da aka yi ra'atan lura da sannan shugaba ne shi jagora ne a lura. إماما في القراءات فلن جابوا عليه أحسن قراءات له فيها مصنف ينا بدتاف من متاحق القراءات وقعني الانتصال في كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ فلسلة فن من نسع ما إن جاء الباب الزعبي أزم الانسع يسينا قبل كتاب نسع الأموال ثم المناسع قبل كتاب نسع الناسخ والمنسوخ نعم. وقال الخطيب البغدادي وكان ذا فضل الإمام الخطيب البغدادي هنا يقول في سياسة شيء بعض شيء على لا ودين أما هنا ذا الدين وتتري فالنوم لا تتري شيء شيء تتري نعم ومذهب الحسن كما يلا كم مذهب من سوء عقيدة بعض كذب وكتبه مستحسنة فالنبي فقنطع قبابين ما تتري مظلومة في كل بلد أنا بقاتل أكون أجلي والرواة عنه مشهورون قادم سنة وانت تقي رواية الزغيشي مشهورين الرمى الانتحتو ذو ذك ونبل سنة ما أبوشي أنبتوني ونبل سنة كما درجة أو كاكاشيني نبل أنا نسي نبل وشين درجة من ذا الذي تضاف جاياه في الجوهة فقط ضاء نبلاني أن تعد معايبه وتشابه في الأموال من أحسن ما صنف في السخف وأزوجه الإمام الخطيب البغدادي يشكي تحبط للتاخذ عن أموال جنبه هنا ثم يتجاوز للتقيد أكثر من جاء جده ومن هنا كان وطن لأخي توقف كاسو أشهر لك الخطيب البغدادي يبقى وانا يبقى فمعنى الخطيب البغدادي يقول الشمس malaman da suke da tsanani a game da malamai irin sun yi ake cewa lissanuhun fil ulama da ke fil hajjaji kun san ibn hazmin da aka ce ma haka ko ibn hazmin ne malamai da ke ce masa lissanu ibn hazmin fil ulama ka sai fil hajjaji والخطيب يدعو قلت malam albani sai ya ce bari ya ta'alifa wa ma'a hadihin manaqib wal fadail kaga duk da wannan darajojin da yake da su da waɗannan fadadojin a innan innal a'immata tattaban muhammadu da shay'an min al-hadith abun ban mamaki malaman nan guda shida da ba ne ba hadisin shi ko dai a cikin littafin bukhari muslim abu dawud da tirmidhi da sa'id da majah dukkanin su ba hadisin ko ƙwara ɗaya a cikin littafin من جمال الباني فذلك من الأدلة الكثيرة ما الألباني تشوانا هنا أن الشدة للبيت سيرا على أنهم لم يخرجوا جميعا أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات wannan yana nuna maka cewa a shi waɗannan malaman guda shida ba dukkan malamai ما fitar da hadisi shi yasa an san rijal din sa akwai malamai da yawa da su kawo hadisan babu bakunta ba mamaki بعد هذا باين أن سمونا إلى وقت ألا يفقد البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنه أشي بابا ما في أجاد الإمام البخاري فتنبه ده وصل لجسم مغري كان أهل البيت كما أهل التكوين أما بابا حديثا سأتي أظن أظن درجين ba mun da su ban za ka ga yan shi'a suna fata suna ta saboda siyayyar da bukhari yake ma ahalin bai ko da abu salih bai fitar da hadisin ba amma kuma ya fitar da muhammad al-bashir akwai hadisin muhammad al-bashir a cikin bukhari amma babu hadisin ja'far salih wannan yana nuna imamu bukhari bai da ja'far salih ko ja'far salih ba fika bane a ja'far salih fika ne fika ne amma ba duka malamai ba da limamu bukari ya san musu da hadisai ga wannan babban malamin majini amma imamu bukari ya fitar masa da hadisi da musulun ma bai fitar ba sun mai musu kuma ne sun mai musu amma hadisansu hadisansa ba su shiga cikin littafansu ba ko dai kasance su a wajensu ɗan hadisansa ba su cika shari'ansa ba wannan zato ne zai iya yiwuwa dukkanin su ba su samu hadisin sa ba duk zai iya yiwuwa ya hadari shi ke nan idan ka ga wani malami bai fitar da hadisin wani malami ba kai tsaye ba cewa za ka shi ke nan bai da shi ba sai ka bincika ka samo da yiwuwar da suka sa ba hadisin sa bai shigo cikin littafin ba. ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى بلشم مغنغنته وأن تستغنى ولين أمغنى يجي سوى المتبع للسنة كالقابل على الجنب سنة زمنيش يسي متمن بيرك سنة ودي ليك متمن بيقام دواشنها in ka rike sunna to kamar ka rike gawashin wuta da wani irin tun daga gidanku za a fara tsangwamar wani kaci sa'a a gidanku ba a tsangwame ka ba a layin a gani tun a lokacin fa وهو اليوم عندنا أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل مش والله يقول السنة أولا زمن النام إن أسي فكو فكو يشي ياتي أتاريك لتكون أنا لله قلت فيما الألباني في هذا الزمان فماذا يقال في زماننا في الزمن الكتاب دا قراءة السنة سنة ديوة ما سنة سنة سنة ديوة to يا za ka tafi kuma الزمن zamanin يا ya za ka tafi الزمن zamanin mu رحمه الله في بغداد مدة يا أبو بغداد نور لوكسي ثم ولي القضاء لفرقوس sannan ya zama alƙali a garin Tarkus wa kharaja ba'da dalik ila Makkah daga nan kuma ya tafi ta Makka wa sakana ma hatta mata biha ya rasu a Makka a can ya zauna har ya rasu sanata arba'in wa ishirin wa mi'atayn shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu bayan hijira a sallallahu alaihi wa sallam Allah ya masa rasu. Kun ga shi ne wannan. Malam Mani ya kama da sifar yadda makhsusar take a ciki yayi nan su je karanta da kan ku yi yari kai duk da suna da fa'ida akwai fa'ida a ciki da ya kawo ta ilimi cewa da baki daya abin da nufa da ya samu ita kaɗai ya yi kaɗi da kan kuma sannan rubutun ka bayi da kyau yanzu ga shi da kuka. zai da malamai suke yi yanzu wannan ne ba za ka karanta ka fito da shi yadda wannan yake yanzu ma da albani wannan ya karanta mana a zama ne kun da rubutun kwatattalan nan ko ba ku tattale ba ne ba abinda za mu kira shi in ba tattale ba to shi ne kuma da albani ya gyara sa, ya tsayaye wannan abin shi ne ba ka su da littafin yin wannan ko littafin da ya mutum ya ba wannan ya kamata ka zage shi eh? ya kamata ka nuna banza ne shi ko wannan littafin ba a ɗaya kyau ya mawa ko ya yi ma waɗannan yin wani kusan ɗaruruwa ɗaruruwa ko ka ce dubbai inda wasu ba a buga su ba shi ne wanda ya amfani da shi Ya sa daga cikin shuruɗin muhaqqiq an kuna arifan bi anwa'il khutub sai ya sai ka san nau'ukan rubutu ma ba ka tafi kai ka ce ka da kullum da zan mai tafi a tambaye ta a ce maka a ne a kafin kufi ne ka kama haka wasu ko ne nafi haƙƙin nafi ko a ce haƙƙin da ku'ai hmm? to duk sai ka fi nau'ukan haƙƙi da ake da su na da can tun lokacin da babu ɗigo babu wata haka malamin mutu ta samu da alkhairi بسم الله توكلت على الله باب نعت الإيمان بالاستقبال ودرجاته بسم الله أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف علي بن عبد نفس التزامه بدمشق في صفر في صفر سنة 20 و400 قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري صاحب أبي أبي القاسم بن سلمان الحاج الذي سالك وأنا أسمعه قال أبو أبي شي ولد جاء أخا فارغ بيان الحاج شي ولد ينك القلب الكاف ومن نسخة سبالة ألبانية أفاري بإساء إن كان تولى وصف الأصل الخطي ذاك ولد بيان وشي فارغ سوى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يا داعي سوى أما بعد بايعها قلنا ما بعد نشي كشي وقال له هجمة وفصل القطاع كشي وفصل القطاع دعا تباع النبي داود عليه السلام أما بعد وما نقول يقول كبكاتي أقام ولا مبتال إجراء القطاع في أحكام عما بعد خوي كان أما بعد يقول كبكاتي إهراج الزعج في أحكام عما بعد ya rubuta littafi a kai sun ce a laraba wanda ya fara amfani da shi shine kusurin sa'ayyar da iyali haka suka faɗi a tarihi kusurin sa'ayyar da habibul arab sun san shi a kusurin sa'ayyar da iyali bai gama da allah sun ba da kullum ba sauran sauran a bai yi imani da bai haɗu da manzo allah sun salama ya musulunta ba أنتي يا أخي تراك غوما كما يكو أمني هذا أنت سمينا جاي وفي جواي تسوى شوي مزاق سمينا جواي سوى وكي غوبنسا الله مستبر خطيبي سنة قطي مرسو أول جاء أبو بوان دعك فاعي أمان تسي هو أول من فعل الشرع من خطبة تكتي شمار عواب المشي كما من بريك نمجان خطبة وهو أول من كان أما بعد في الخطبة وما بعد يا سنة سنة لو كنت سنة في شهر سنة لو كنت سنة, سنة لغة تقول كنت سنة, سنة سنة لغة ذكى سنة فائدة ستة شرع أما بعد قولي ذاك فوق شيء قاعدة ستة لغة سنعطف أما بعد كواجبيني أكاوجا الفاء العاجب ko kuma alfa'ul wasi'atu fi jawab ash-shart shi yasa ba za ka ce amma ba'd sai ka ce innaka sai dai ka ce fa innaka mun ga wannan alwan alfa'ul wasi'atu fi jawab ash-shart saboda amma ba'd sunna fi shartiyya fa innaka kunta tas'aluni 'an al-iman ya ka kasance kana tambaya ta a game da imani ya kai ɗaya daga cikin ɗan uwana wanda yana faɗa mana sababin hukunta da shafin sai malamai suna da asbab da suke ja su su rubuta littafi daga ciki akwai malami da kansa ya burin ya rubuta littafi da kansa akwai wani ya bashi fikir ko malaminsa ko kuma wani ya masa tambaya ko kuma makamancin haka to shi ne yake ba da labarin ke cewa fa inna ka kunta tas'aluni 'an ainihin imani ta kasance kana tambaya ta game da imani wa ikhtilaf al-ummah fi istiqmal da kuma sabanin da aka yi a zamanin mutum a game da shi kan imani وزيادته ونقصه دكما قعبوة دكما عبوة وتذكر انك لك معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك فإنه قمكا أم بتامل سوى كان تخرجي من أهل السنة صفقة لي أنا مدى تبقى لن او نوع من اختلاف على الإمام نفسه ما هو الإمام سنة اختلاف الأمة في استكماله مسألة سبيل زيادته ونقصه مسألة معرفة ما عليه أهل السنة ما عليه أهل السنة ما أهل السنة او أول من شمس أدون الذكر ومن تبتل على من فارقه فيه سنة أبو نجير ليه هجة جزاء كفى بوأن ستكفى مع أهل السنة أخوانا سوني سوني سوني مسائل الكتاب kun ji su ne makayin littafin su ne matsalolin da suka sa malam alƙasin abu rubai ibn saddam rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sai ya ce fahim da haza rahimakallah ya ce lallai wannan abin da ka tambaya allah ya baka rahama khabbun wallahi babban abin musiba ce mai girma idan balarabe ya ولما قلت الإبل انتطينا إلى ابن عبد سليمان الخطوبة الخطوب جمع خطب الأمور الثقال والأشياء الصعاب والشؤون الإصابة sun ya ɗauki musu khatbu alkhatbu ke so da abu قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة حقيقة ما مجبعة ونن الأمة أقفل الأمة سنة ما كان ونن سوى يجب إلى صحابين تنلي في صدر هذه الأمة سنة أقفل الأمة وتابعيها da kuma waɗanda ومن بعدهم إلى يومنا هذا لكم ولا تتخذوا بايا أنزوا زمن النام لا يوم باموبا شيما من لله يا شكرا تتهيدي لأشهرين دا وقد كتبت إليك بمن انتهى إلي علمه حقيقة نار مزامك أبن إذنينا يكيدوا غيش من ذلك لكي شنو أن سمى من ذلك مقبعتا سبحانه مشروحا مخلفا هو مشروحا مخلفا نار رؤون كان مكشي تشري سنو مخلفا نا في مكش وبالله التوفيق إلى فاتن أن لا يجاتل إذن كان أنت تقول وقوما اشرب من الشرب الأول تشاور بالتن تشاور بالتن قاوم تن باء امتناع ينسق باء فالسوالات بالإخوان من سوئي فالنقوبات إشهادي ألف سرق وتشبه هذا كي لك أزمت يكا من خلال ثم الغرمان المغباتات كي عن تاتيك بأمان في مقوان نفسه إذا رحمك الله من غير ما نبيت في فلاد ثاني في الدنيا الله يزغنك أن أهل العلم والإناية بالدين الدين اشتركوا في هذا الأمر فكرتين لم تيمأ أبو جائم هي الأمومة كلانا الدين تسنك سنك في جلاج أدم الوضع الشمس ألولا فقالت إهداؤما كيف أن نجم ننجم أمسكتشي الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الدواعش أبدا أن يتشيم إيماني شيء بالإخلاص لله a cikin zuciyar ka kudirta ka tsantsanta niyya dan Allah kawai kai imani da Allah kun ga abin da kashi wa shahadati alsinati sannan kuma har suna su furta su shaida abu na nawa kenan dalili wa amalin jawahir sannan kuma da ayyukan gaɓoɓa شين يعني الإمام القحطاني المالكي يكتب إيماننا الله بين ثلاثة قول وفعل واعتقاد جلال شيء نقول خط إيمان منافسين أبو أكل قول ما مجانا جباكي قول باللسان سنن وفيل بالأشياء أي دقاء أمي sannan wasu ƙazu da nani sannan sai zukata kuma su kudin wannan uku Wa a cikin waɗannan ne kusan ba a samu waɗannan kukun duka a kan su ne wasu suka kakasu gida-gida suka kakasu gida-gida akwai masu cewa imani ko yi ki ba a ƙaunin sannan ba su yi kamar wasu daga cin asha'ira ce babu kaunin babu ne shi yasa su a wajen su mutum baya kafirta da aiki kaga da mutum zai zo ya taka qur'ani su a wajen su bai kafirta ta kawo ba da kuskure ba da gangan kaga ya aiki وقالت الفرقة الأخرى جماعة تبي سكتي بل إيمان بالقلوب والألسنة imani kawai da zuciya ne da faɗi a baki fa amma al'amalu fa innama hiya taqwa wa birrin wa laysa min al-imani sai suka ce amma an yi kawai ta kawani ta kawawa da intisabu al-awamir wa ijtinabu an-nawahi ka aikata abin da aka ce ka yi fahimtanci abin da aka ce ka wa birrin da kuma kyautata wa laysa min al-imani suka ce ba su imani wata daga cikin asha'ira suka ce ba rukuni bane sharadi ne sau da idan mutum da ya suke cewa la ya kuru insani da mutlak al'amal mutum baya kafirta da aiki kaf a zuciya shi yasa su a yanzu kusan wasu a sha'ira kamar mafiyancin ashariyancin da azhar suke tabbatarwa a yanzu zuwa wajen su ba wani musulmin da za a ce mishi kafir ka'idar su ce ba wani musulmi da za a ce mishi kafin da abin da mutum zai aikata inda sai a zuciya shi ya ce shi musulmi ne to yana nan a musulunci shi a bari sai an je lahira Allah mishi hukunci وإنا نظرنا في اختلاف الطائفتين من tsaya mun lura da sabanin da waɗannan jama'o'in guda biyu da waɗanda suka faɗi cewa imani abu uku ne da waɗanda kuma suka ce imani abu biyu ne a wajen da kitaba wa sunnata sai muka samu alƙur'ani da sunna yusaddiqani fa'ifatan lati ja'alat imana bil niyyati wal qawli wal amali jami'a sai muka ga cewa waɗanda suka faɗi cewa imani ya kunshi abu uku arkanul imani salatatu niyya a zuciya والقول ده كو فاي ده هرشي والعمل ده ايدي اعيك كده جبوتي جميعا بك بما قال في الاخرى فلنبدا القران ده سنه وسنة كور ابن ده وجه انتفع شي واري مما يسوي بالقلوب والقول كو هو بالاستقال والقول هنا هنا نعم. والاصل الذي هو حجتنا في ذلك اختبار ما نتقد القران نعم. حتى لن يفج المعلم حتى لن يفج المعلم شيني كل أبدا القرآن جكل بيحي فإن الله تعالى ذكره وإن الله تعالى ذكره علوا كبيرا دون ألا وانت أما تنسى ياك وكك من جرما قال إن هم يا فجأة يا فجأة الناس فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألا يجب إن تنازعتم لدوتك المسلم منازع وانسان يجا وانسان يجا منازع هذا نزعني كابن شكا وانسان ما يكون شكا نزوى يكون شكو واجه والنازعات تجمع تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء في أكثر منازع domin أنونا nuna musara ko a nuna musharaka cewa duka fi نازعتك ونازعتني فصار فعلنا منازعة أو نزاعة وإن كن ساقاني كن جاداني إن جاكا هذا مدى ولا في شيء هو الأبني فردوه إلى الله والرسول في كمين الشيوى لألا نمزلك الرجوع إلى الله فردوه الرد إلى الله إلى كتاب الله والرد إلى رسول إلى إلى الرسول أي الرد إلى سنن أقوم هو بسنة يوم كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أما هكذا تفارع إليكم علامة أن كل إيمان بألا لكم رانا اللاهرة ذلك خير وأحسن تأويلا والنشيء شيء كما الخير ونشيء كتاب أقوم هو بهش تأويل أي أيوة. وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وكبت أولا للكاف النام مميل لمن سوى أن لا يعرفوا من ذنب صلى الله عليه وسلم بشيء وأنزل به كتابه كما يتوقف للكاف الفدوات فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله sai muka ga alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallama sun sanya shi farkon imani shine shi da babu abota da gaskiya sai Allah abu na farko da ake neman shi khas abinda nema ke خاص عبدنا وأن محمد رسول الله فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في منزل الله ثم يزونا أجر مكة بعد النبوة عشر سنين يزونا شيكو روما أو بضع عشرة سنة ko kuma shekaru goma sha wani abu kun ga malam abu rai ne su yake soke masabani akwai riwaya a cikin sahih bukhari da ce aqama an-nabi sama bi makka 10 sinin wasu kuma riwayoyi sun zo sun ce aqama an-nabi sama bi makka 13 sanata an sun shekaru goma sha hudu to idan ka ce bibu bibu a wa asha sha wani abu to nan kenan

يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قل يا عظم قل لا إله إلا الله كلمة أتخذها لك حجة عند الله يوم القيامة إذا قلعتني من حياء الوقت تبو ذلك سنة ألا تتدريج كو تدرج ألا ذي كاب متاني أبو يوكسي يكوي خمسة وكذوة حال إن هو كرشد منعك shi ma amma lokacin da ba ƙarshen damuna ba sai an kokari ma amma in damuna ta zo ƙarshe ƙarshe ta fara sallama kawai ana zaune kawai sai a ce eh, sai a da ruwa shi ke nan kawai na buɗar rana ne to Allah zai yi haka a sunna saukar da addinin sa bai yi haka ba ya yi mutane a hankali ana tarbiyyar ومن a إليها lokacin duk wanda ya amsa shaidar nan, to ya zama مؤمنين لا يلزم اسم في الدين غيره ba wani abin da ake neman bayan wannan ne ba wani da ake nema wani abu da ake nema bayan wannan wani suna kawai abin da ake so ya buɗi kalmar shahada shi ke ya shigo musulunci وليس يجب عليهم زكاة ولا صوم ولا غير ذلك من شرعه بعض أبن يوجب أبريك أو النسوك سنة زكاة من أزمي كوكو مكة من سنحك لجسون كنتو من شرع الدين سنة شرعي الدين ده وإنما كان هذا التخفيف عن الناس يومئذ بما يرويه العلماء رحمة من الله لعباده abin da Allah ya yi a lokacin shi ne saboda sauƙa kama mutane kamar yadda malamai suke rutuwa saboda tausayin Allah da bayansa wa rizqan bihim da kuma tausasa musu bi annahum kanu hadisa ahadin bi jahiliyyati wa jafaiha domin ba su dade da rabuwa da jahiliyya da kuma kishewar hali ta jahiliyya ولو حمدهم الفرائض كلها جاءت في أول اللوكة الله يا ظلوم دمتا نظر الليل بعد جدا كما يد يزوك نشوك التفكة أتكلمك كل معنى ودخلت منه قلوبهم وإذا في ذكاة تسوك بسبوان فضاء يجب قلوب حتى شنجي أيضا لا أشتي بيانك شو الله إذا أنتم حتى آية تفكوا أقصي كأشاجية ديوة ولا أشكم تنشي amma Allah ya sabon mutane a hankali shi sa kai malam uwa kada wani ya zai musulunci yanzu kawai ka kawo masa hukuncin hukuncin musulunci duka ba shan giya ba kwanciya da mata ba kaza ba cin naman alade ya sani daga baya ka ba shi kalmar shahada kawai ya je gaba hatta masu cewa da an je an yi sallah a jihar sun nan alhali lokacin sallah a jihar ya wuce ba wanda ya ce dole sai an yi haka mutum ya ja musulunci sallah a jihar ta wuce to za ka yi sallar da tare da mu ko kuma za ka da magariba tare da sai ka kyale shi shi tun da yanzu ya shigo ka musulunci ka zo ka ce musulunci abin da za ta yi wannan ministan ɗin ta shirya shi da je ta samu bakin da ka da bakin hijabi da bakin ba. ke da wuri daga nan a je ta samu limiti ne kyau da fara sa shi ta yi ta binta hankali ta sanar sai ka ji da kan da take neman da ka ba kaga ta darbu ne shi na ake kiran ta to a wannan lokacin kai abin da ake bukata ne wa taqulat ala abdanihim kuma da kiyama ان su nauyi فجعل ذلك الإقرار بالألسن وهدها هو الإيمان مبتغض أو أن النوكة في أكثر الإقرار جباكي أو شيء إيمان لأكي الحادث ندوي فكانوا على ذلك إقامتهم بمكة كلها sai suka kasance a haka tsawon zaman da suka yi a makka duka wa bid'ata ashra shahran lil madinati ba'da al-hijra ba'da al-hijra sannan bayan sun koma madina watanni goma sha wani abu ba a saukar da wasu hukuncin ba ana ta lallashin su ana musu tarbiyya ana ta yi shi ya sa wani daga cikin malaman zamani yake cewa al'ahadul makki ahadu tarbiyyatin wa takwini wal ahadul madani ahadu tashri'in wa taqnini a gabaki dai abin da aka tsaye shi ne tarbiyya ake ana ta lallata zukatan ana tarbiyyar amma da aka dawo madina to yanzu kowa zai iya sai aka saukar da hukunce hukunce to shi ne mafaɗin farko na imani da ikirari da baki قولوا لا إله إلا الله تفلح كفت لا إله إلا الله هو دا to za ku shiga aljanna haka ba aka yi a lokaci ita ce da wani lokaci kuma ita ce aka ta shan wahala kanta aka kashe wani aka bigi manzan Allah su zama aka aka sa masa dokar ta aji aka yi hudda da shi kai ba shi ba har da dangin ka waɗanda ba su musulunta ba amma saboda asaliya da suke da suna goyon bayan aka ce to har da ku je ku shiga shi ku shiga shi abu abu aji ba da ku je ku mutane ku ci musulunci ku kuma wanda kuke musulunci ku kuma ku ci asaliya inda kun ce kuna tare da shi amma ba kan addinin zai ke mutu ku je kuma ku mutu aka ɗau wannan shekarun a lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi to shi ne matakin farko Allah shi ke mu Allah madaukakin sarki ya yi albarka a cikin rayuwar rayuwarmu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh